I'm assuring anybody that the law will not be spared. 'yan sandan jihar Adama kenan CP Audu Madaki da yake nuna manema labarai wasu masu garkuwa da jama'a da kuma gungun 'yan sila da suka shiga hannu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar 'yan sandan ke ma mika lambar yabo ga shugabannin kungiyar ne Alas da ke taimakawa a yanzu wajen zakulo masu garkuwa da jama'a da ke boyewa a dazuka. Kwamishinan 'yan sandan ya yaba da haɗin kan da 'yan ne Alas ke badawa a yanzu. da ta kai har wasu masu garkuwa da jama'a suka tuba su biyar mutum da ya ce rumnan 'yan sandan za ta ci gaba da haɗa kai da ƙungiyoyin sa kai domin kullar ke bin kuɗin sabulu. mu gode wa mai yati Allah Association a taimakon da suke taimaka ma polis a fannin cases na garkuwa da mota saboda na aiki da suka yi nan da mako uku da ya wuce mun samu yara guda biyar daga sauran lokacin government wanda ta suna ba su da aiki su da garkuwa da jama'a muka shiga dialogue da su su da yake Allah har su sun yarda cewa daga ranar da suka kawo arm na su nan binigogi na su sun dama da binigogi guda biyar ekefure guda biyar cewa yanzu sun tuba ba su sake yin harkan garkuwa da jama'a ba. ina makomar waɗanda suka tuba haila ya daga kwamishinan 'yan sandan jihar adamawa yanzu haka nan da rubuta ma post headquarters ga abin muka samu ga kuma wanda suka tuba da su gaya da su amma an yanzu haka da kawai maka ke batu a a suna tare alhaji aliyu alhaji abare da ke zama shugaban kungiyar mai yace allah ne shiyar arewa masa gabas shine ku yawa kici shugaban kungiyar a Najeriya. Na zo na zana na a madadin President Alhaji Muhammadu Kirowa Abdul Zuru ya turo ne akan zo in gode masa akan haɗin kai da ka bawa membobinmu kuma muna roƙon su tabbata kuma su gani su kofin rai su samu haɗin kai da titi ɗinsu. Yanzu haka da wannan matsala ta garkuwa da jama'a na kuwa neman kusa da harkokin kasuwanci a wasu sassan Najeriya da tun da Alhaji Ibrahim Muhammad Idris da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da jin arewa goma sha tara na ganin fa ne a tashi tsaye da magance wannan matsalar. Gaskiya ya shafi harkar kasuwanci seriously wanda ke mun sani ba wai 'yan kasuwa kawai ba har ma wanda ba 'yan kasuwa amma mafi yawa 'yan kasuwa suke kan hanyoyin mu su ke kan zirga-zirga saye da sayarwa duk da an samu ci gaba na zamani yanzu kudade ana turawa turu hanyoyi daban-daban daban-daban da sauransu amma duk da haka ya tarna harkar kasuwanci su kinafan na wani lokaci suna duba mutane da suke zirga-zirga da gobe ana samun matsala wato wajen kinafa ɗin wasu mutanenmu sannan kuma ana samun wasu irin fadace-fadacen hanya yana yitsawa da dukiya da 'yan kasuwa kan hanya kuma wannan ya sa mutane mu kasashen waje da suke zuwa su zo su sai kaya a nan ko su zo su sayar ko a kai a da zirga zirga ya kara ba wasu mutane mu ko su mu tsoro su zo su zo su sai kaya kasar su kuma abubuwan ya kawo illa da yawa duk da hukuncin tarayya da mun sani da sauran matakai suna da gwargwadon su amma har yanzu muna ƙara kira ga gwamnati din da a fito a ɗauki matakai don a samu dama ƙasar nan ta tafiya da kafafunta. Alhaji Ibrahim Muhammad Idris kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.